in ji cewa farfesa fati shugaban tsangayar koyon aikin jarida na jami'ar ado bayero da ke kano akwai kalubale a kan 'yan jarida da kuma gwamnatoci don cimma muradin samar da sahihan labarai masu inganci wa jama'a wannan kalubale ne ga masu aikin jarida namu na gida su ma su tashi su san zamanin da suke yin abin da suka ga dama ya wuce kuma yanzu zamanin ne ko su tashi ko kuma a bar su ko kuma ba mai sauraron su albatar zama ba za su je ba kuma gwamnati ta san cewa idan bata inganta aikin rediyon ta ba mutane za su rika sauraron ƙararrayi da kuma maganganun da ba su ba a telefon kuma ba yadda za a yi su tare ba yadda za a yi su hana saboda haka hanya ɗaya ita ce su gyara nasu so da su ma nasu ana ta yi da su idan ana gogawa da su a gawa zai fi gaskiya amma me yasa kike ganin an fira ja'a akan kafafen yada labarai na kasashen waje sai ka ji namun ba su da ingancin aiki ba su da ingancin kayan aiki kuma sun siyasantar da abun su faɗi abin da ba shi ba mutane kuma sun gaji da jin irin wayannan labarai da kullum abu daya he said he described he lamented he explained sun gaji da wayannan abubuwa saboda haka dole ka bincika kuma ka faɗi gaskiya me yasa mutanen mu kowace safiya za karfe shida suna kan BOA shida da rabi kun koma BBC bakwai sun koma Radio France bakwai da rabi suna Radio Germany da rana haka da dare haka sun zama kamar daga sama wahayi ake musu me yasa saboda mu ma'aikatanmu na nan ba su da wannan kwarec na bincikawa ba su da kayan aiki sannan kuma karafunan nasu masu matattu ne sai dai kuma domin tunkara waɗannan kalubale ne gwamnatin jihar gombe ta kafa kwamitin lalubo hanyar cimma wannan bukata alhaji ahmed aminu shine shugaban kwamitin ga irin shawarar da ya bayar don haka in ana son gwamnati ta sami wato ainihin tabbatar da cewar tana yin wato eh, eh, kwantar da zakara to kamata ya ce ita ma ta inganta nata gidan rediyo da nata gidan talabijin ya yi daidai da zamani kenan a nasa jawabin kwamishinan yaɗa labarai da wa da kai na jihar gombe wannan rabul umar ahmed na faɗa baradin na faɗa ya ce wannan mataki ya zama dole a ɗauka domin tafiya da zamani a fannin yaɗa labarai wannan mataki ya zama dole ne mu ɗauka kamar abin da hausa suke cewa wai gyara kayan ka bai zama sauke mu raba ba kafar da muke ta watsa labarai a jihar gombe wanda ta hada da talabijin da rediyo gombe media corporation kenan gmc muna so ta zama daidai da zamani na abin da ake cewa digitization wanda shine yanzu a ko'ina ake ta yi to muna kokarin mu yi wannan bayan wannan gwamnati ya kamata ta ƙara mana wasu na'urori yadda ko wani saƙo da sassa a wannan faɗin jiha za a dinka jin duka al'amuran gwamnati yadda ake gudanar da su to ganin haka mu ga ya dace a zo a nada kwamiti su ba mu shawara a bisa abin da zamani yake tafiya da shi mu ma mu zama daidai da zamani. Luha Muhammad muna Amurka daga Gombe a Najeriya.